assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na juma'a bakwai ga watan rajab hijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha hudu ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na 53 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun mina tarih ma bayyana wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil hussein radiyallahu anhu sanata ihida wa sittin hijiriya wallafan usman bin muhammad al-khamis allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata idan yan uwa ba su manta ba mun shiga almabahasul awwal kaifiyatu tawalli usman ibn affan al-khilafa ya kai usman ya zama khalifa kafin nan idan da za mu tambaye ku ya aka yi general baban gida ya zama shugaban kasar najeriya za ku ba mu ansa da cewa a eh? ya aka yi general buhari ya zama shugaban kasa a yanzu ta hanyar zaɓe ne ya aka yi aka waye gari sai na usman dan affan ya zama khalifa a bayan da umar eh zaɓe zaɓe mu baya a zaɓe mu baya a lanadari muna kan tattaunawa ku? mun da ji da umar ya fitar da kwamitin mutum shida wanda ya faɗo su kalmomi a kansu wanda ba wanda ya isa canza wannan kalmomi domin kalmomi ne khalida cewa waɗannan allah maɗaukin sarki ya sa annabin shi ya rasu yana mai yarda da su haka haka umar ya faɗa amma ayo waɗannan ne ba 'yan shiya ke tsine ma albarka khawarij su tsine masa albarka nawasib su tsine mosunsa albarka za mu ɗauki maganin waɗannan la'anannu ne ko ko maganan da annabi da sahabbai suka tabbata kanta ta hakika za mu tsaya a kai an fahimci wannan da kyau to mun ji cewa an zo an zauna ko sai gidan sai kasu gida uku ana zama sai zubairu ya ce ya ɗauki al'amarin shi ya mika masai da ali wanda za mu zo za mu ji mai matsayin azubairu a ƙarshe tsakanin shi da sayyadi ali amma inda za gane sahabai su ko ba da irin waɗannan abubuwan ba ba zai taɓa ɗauko wani abu na rayuwa da yake fahimtar kaza ne yana fahimtar kaza shigo da shi cikin addini ya zama harka ta gaba ta cin mutunci ta wulaƙanta mutuncin musulmi ta halu sunna salafi baya haka an fahimci wannan da kyau ko sannan sai talha ya ce shi kuma ya sanya al'amarin shi da na usman shi kuma sa'ad ya ce ya sanya al'amarin shiga abdurrahman dan auf to abin ya sa ne wannan waiwayen domin ya zame mana ado a can gaba a wata ruwaya na wani taƙadari wanda aka aje ruwayoyi ingantattu aka ɗauke ta shine abu mihnaf a ciki yana cewa an mayi wannan zaman ma sa'ad baya nan amma ya aka yi sa'adu kuma ya ce ya sanya al'amarin shiga abdurrahman dan auf za ta takaice cikin abin da muka karanta a wancan karatun da ya gabata madadin 'yan takara shida yin sun koma 'yan takara uku kenan Mun gano nan da kyau ku an zubar da uku saura uku nan ne muka ji shi abdurrahman dan auf shi kuma ya janye sai ya zama saura mutum biyu mun ji irin magiyan da yi masa cewa ina dama a ce wani ya jinye bar maɗaya kawai sai al'amari ya zama da sauki da ya ga wannan al'amari ba mai yiwuwa ba ne faƙala abdurrahmanu bana aufe sai abdurrahman ɗan auf sai ce ka san da yawa daga cikin mutane in ana karanta tarihin sahabbai da irin yadda annabi ya rayu da waɗannan sahabban ana ɗaukan abdurrahman ɗan auf ɗan kasuwa ne kawai mai eh, kudi ne kadai ba malami ba ne shi sau ya fi shahara a bangaren kudin kamar sai dai ali dauka ake kawai ustazi ne mayaki an fahimta wasu abubuwan da za mu zo mu karanta a tarihin sayyidina ali da yawa daga cikin musulmi ma ba su fahimci sayyidina ali yana da kwarewa da gogewa a wannan fuska ba sai mun tattauna ne al'umma za su ga a ashe abin haka yake an fahimta to abdurrahman dan auf gogagge ne wanda ya goge cikin wannan harkar addini domin kun san muhajiri ne tun suna yan tsararu a garin makka ya musulunta an fahimci wannan da kyau ko na abubakar shi ya masu wa'azi ya musulunta ban zaton sun kai su goma lokacin a musulunci kwata-kwata abdurrahman dan auf allah ya kara mashi yarda abdurrahman ya ce a fataji alunahu ilayya yanzu za ku sanya ni in zama ni ne shugaban hukuman zaɓe wanda zan yi zaɓe in tabbatar da khalifa a cikin mutum biyun nan sai ce wallahu alayya allah alu ala afdalikuma ya ce ina muku rantsuwa da allah ba zan taɓa karkata ga wanda ya fi in zaɓi wanda aka fi ba kun gani ba zai taɓa yi wa in ɗauki na ƙasa in ɗaura shi a kan na sama ba an fahimta sau da wannan khilafa ce amma da a ce naɗin wani mukami ne to za a iya ɗaukan na ƙasa ɗaura shi a kan na sama kamar yadda annabi ya sanya usamutu ɗan zaidi jagorancin runduna a cikin runduna akwai ali akwai usman akwai umar akwai manya-manyan sahabbai irin su khalid duk suna cikin rundunar kuma aka sa yaron da a lokacin ko shekara 20 bai cika an fahimci wannan da kyau ku wannan ɗan ƙaramin jagoranci za a iya samu amma jagoranci ne khilafa ba a sa kowa sai wanda ya zama afdalul qaw wanda ya fi kowa ba a sa wanda aka fi ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya taimake mu Abdulrahman ya ce in kun sa ne ba zan yi son kai ba ƙala suka ce na'am mun yadda ali da ah, usman suka yadda sauran kuma da suka janye su ma suka yadda fa'akhadha bi yadi ahadihima faqala sai shi abdurrahman sai kama hannun sayyidina ali sai ce da shi laka karabatun min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manta ya kai ali kana da kusantakan nasaban jini kai tsaye da annabi wal qadamu fil islam kuma tun da cancan da kai ake harkar nan a cikin addini sahabbai ko ba sa wulakanta wanda da su aka kafa kowace irin harka shi yasa ma qur'ani ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fath wa qatal duk waɗanda suka ciyar da dukiyarsu kafin fatahu maka suka yi jihadi ba za su taɓa yin daidai min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu duk abin da ka zo kai kokari kai waye da kake faɗi kai kadai mun gane kake ban kanka kai kadai kake kidanka kake rawanka kai kadai an fahimci wannan ba za ka taɓa cimma wanda ya yi a farko ba ƙur'ani ce ula'ika a'azamu darajatin min an faƙo min ba'adu wa ƙatar ba su taɓa zama ɗaya ba amma da yake kowanne ya ba da gudunmawa daidai gwargwadon abin da zai sau da adalcin ƙur'ani sai Allah ce wa kullan wa adallahu husna sau duka an masa alkawarin kyaut yi mai kyau a aljanna amma fa ba za su taɓa zama ɗaya ba don wani wani ne raƙumi wandoki allah maɗaukin sarki ya kyauta ya ce kana da alƙadamu fil islam ma ƙada alimta wanda kai ka sani allah maɗaukin sarki ya ɗaga ka ya martaba ka ya fifita ka tun kana ƙaramin yaro ake harkar nan na addini da kai har gashi yanzu ka manyanta sai ce fallahu alaika la in ammartuka la ta'adilanna yace ina gama ka da Allah da zan zaɓe ka yanzu zaka yi adalci kuma lalle ya zamanto duk mai hakika ba shi hakkin shi da wanda kake so da wanda kake ki da wanda ke shiri da kai da wanda kuke fada kowa ya tabbatar da ya samu adalci daga wajen ka cikakki kun ji ka'idar shugabanci daga ran da shugaba ya ware ganawa waɗannan kuma makiyana ne daga ranar ya sauka daga shugabanci sai dai kawai rika ganin shi fafa lolo an fahimci wannan da kyau ko shi shugaba bai yadda a ce akwai mutum ɗaya a cikin ra'iyyan shi wai wannan ya ware shi bai da wannan ina gaya muku mulkin ba zai kai ko ina ba zai faɗi ba a haka kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu misali wannan shugaba sabo da ya zo da sai ce shi ba ruwan shi da delta zai faɗa haka ina yin wannan ya kashe kanshi da sai ce ba ruwan shi da yan rajin ƙasan fara hasali ma ka ƙara jin sun ƙara magana an dafe su haka ake yi shi wanda ake tare da shi kowaye ba a sha ji ka ba ruwanmu da kai in ya tafi ko abin da zai dawo maka baya shine matsala ba tafiyan shi ba abin da zai biyo baya Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai ke ce mashi wa in ammartu Uthman in kuma na shugabancin da Usman a kanka da tasma anna wa tuti anna ka yi biyayya kuma za ka saurari umarnin shi za ka bi sau da kafa a matsayin shi na shugabanka na ali ya ce eh. a yanzu abinda da nake so in tambaye ku in wani ya gane inda aka dosa me sayyidina abdurrahman dan auf yake yi ui ai ne irin zaman da ake da yan takarkaru sanda ake dab da za a yi zaɓe a zauna a yi alkawari cewa duk wanda ya ci za a bi shi babu fitina da tashin tashina kun san ana yi haka ko a lokacin su abdulsalam sun yi haka da wasu da suka zo daga ecos an gane aka zauna da shi wancan mai baƙaƙen kaya da wanda mai fararen kaya aka zauna aka ce to gashi an yadda e an yadda an yadda e an yadda shikenan shikenan shikenan shi ne da Abdurrahman dan Auf yake in na saka ka yi adalci eh in ban saka ba ka biye ce eh kaga janibin sayyidina na an ku sun makhala bil akhar sai kuma ya kama ɗayan shi ma ya ware da shi wa huwa Usman faƙala lahu mithla zalika da suka keɓe haka ya zayyana ma usman irin abin da ya zayyana ma na ali kun sa abin mamaki za mu zo za ku ji irin nasaba na dangantakan jini kud da da take da shi tsakanin annabi da usman domin a gidan sa annabi akwai shi abdullahi mahaifin manzan allah akwai abbas akwai abu talib akwai wa hamza akwai wa akwai wa akwai safiya ita safiyan nan ita ce mahaifiyan usman kun fahimci wannan da kyau ko abdullahi ko mahaifin manzan allah abu talib ko mahaifin wa aliyu abbas ko mahaifin wa abdullahi dan abbas yanzu tsakanin da Allah Usman bare ni dan gidan suwaye amma ina mamaki yadda ake cin mutuncin Usman wasu malamin tarihi ne ma suke jin tarihin su ce ai ita safiya ta haifi arwa ne ita kuma arwa sai ta haifi usman kun gano wannan da kyau ku sai ake ce mashi ibnu arwa kenan har yanzu dai annabi in a haka ne annabi baba yake ga said ne usman shi sa idan ka zagi usman ka zagan ma annabi ɗa kenan rigiman da wa kake yi za mu zo mu tattauna wannan nasaban gidansa ɗaya jininsa ɗaya yasa in baka sani ba sai ka sa kanka cikin fitina cikin rigima da ba za ka iya ita kuma safiyan nan ita ta haifuwa الزبير الزبير ابن الأوام jama'a mutanen na fa a haɗa suke ba diyan da muka katsa su ba za su katsa ba sun riga sun haɗu amma shi'a da Hawarij, da Nawasif, da suka shigo sai da suka kitsa suka kitsa suka kitsa suka samu al'umma kiyayyen waɗannan mutane haka siddan mutsalakan babu dalilin kiyayyar babu dalili jama'a Allah madaukin sarki kiyaye shine sai ya ce falamma akhadha al-misaq yayin da na abdurrahman ɗan dawf ya dauki alƙawari da su duka qala sai ya ce irfa yadaka ya usman usman daga hannunka usman ya daga fa baya'ahu sai abdurrahman ya mai mubaya'a yanzu kai tsaye usman dan affan ya zama khalifa khalifan umar ko khalifan manzan allah khalifan manzan allah kun fahimci wannan da kyau ku yana mai mubaya'a fa bayi hu wa baya alahu ali sai sayyidina ali miƙe kenan take mai mu baya kun je su suke an fahimci wannan da kyau yanzu in ba sa ka jagoranci ba ka cancanta to sai me aljanna ce aka ce ba ka shiga ba ko me kake nema an fahimta yanzu da aka ce usman ne jagora shine shugaba shine khalifa shi sayyidina ali ba shi bane sai a ce ba zai shiga aljanna ba shine sahabi ba don wancan darajar da yake da shi kuma sai a ce yau ba ta ba ka bane bayan da za a ce kowa daga cikin jama'a su ya zama shugaba ya zama jagora wannan zai yiwu ai ba zai yiwu ba ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau ana yi nan take sayyidina ali ya mubaya'a wawalaja ahalud dari fa baya uhu nan da nan mutanen da ke cikin gidan inda aka zauna aka yi wannan tattaunawa sai suka shigo baki ɗaya sai suka yi mu baya wannan bayani ya zo cikin sahihul bukhari a kitabu fada'il sahaba babu qissatul bai'a lamba hadisi na 3700 Allah madaukin sarki ya sa mu dace to akwai magana kwaya daya wanda zamu zo zamu yalwata harshe akai mai yiwa kila karatu na gaba yanzu wannan zaman ana zama da aka yi haka yanzu na an dauko mana ƙarshen zaman ne amma asalin yadda aka zauna ga shi malam zai mana bayani fahazihi riwayatul bai'a li Usman radiyallahu anhu wannan ita ce ruwayan mubaya'a wanda aka yi na Usman Allah ya kara mashi yarda kama fi sahihil bukhari kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari wa hunaka tafsilatun ukhra fi sahih akwai wasu bayanai dalla dalla yanda aka yi tsarin mubaya'ar kamar yanda yazo cikin bukhari anna abdurrahman ibn aufin jalasa thalathata ayyami bayan da suka amince da cewa abdurrahman ka jagoranci wannan mubaya'a mun yadda duk wanda ka zaɓa daga cikinsu a bisa nazarin da kai ƙarƙashin alkitabu wa sunna to shi kenan mu mun amince ya zama shugaba to sai Abdulrahman ya zauna tsawon kwana uku domin dama iyakan notice ɗin da aka ba su kenan ya zauna kwana uku yas alul muhajiri na wal'ansa yana ganawa da muhajiru da al'ansa. aka ce ganin da ya rika ya rika ganawa da su ne gida-gida duka kowa sai da ya ji bakin shi da wannan ne masu cewa a jefa ƙura'a suke da daman cewa a jefa ƙura'a an fahimta cewa kowa a ji ta bakin shi to ba zai yi kowa ya faɗa ba mecece za ta wakilci kalmomin bakin shi ƙura'an shi ita kuma ƙura'a su ake ta zama tana wakiltar kowa a bisa tsari na daidaito misali kamar yadda ake yin ƙura'a yanzu idan yanayi ya kyautatu tsari ya zama da kyau to za a fitar da tsari ne kana ɗakin ka za ka jefa ƙura'a sai ka je wani waje ba an san kowa a ƙasa amma ya kamata ba ku san shi zaɓe magu-magu ne ba tun da ake duniya duka zaɓe ɗan arin gizo ne shi inda ya kamata ce ana yin zaɓe a yi adalci ba matsala ya kamata ce o ce ita ce amerika ma wallaye cuwa-cuwa suke yi hatta wannan tsarin da nike cewa ya kamata a yin sun sanya ma ba za su yi don waye kai su intanet kai su tsari amma za ka ce mai yiwa ai kowa yana da kati kamar yadda kowa yake da katin daukan kudi a banki na atm ko ai in ya sa ya flogin din shi ya sa lamban shi da duk abin da aka ba shi wani ba zai iya amfani da wannan ba sai shi ya ba shi haka to kamata a haka ne kawai za ka shiga site na hukumar zaɓe da datan ka da komi an sani kai ne wani na waje ka za gashi gashi ga katin ka sai ka zaɓi jam'iyyar da kake so amma kun san kafin a gama zaɓen haikas za su iya shiga su haikin wannan site ɗin duk ƙuri'un da aka jefa ma wane ya koma wane aka jefa mashi za a iya ko ba za a iya ba shi ne matsala yanzu da kadiri da maga abin da suke an fahimci wannan da kyau ku amma shi kadiri da ai ya ba da mamaki an fahimci wannan haka allah maɗaukin sarki ke dambala wanda ya ci amana kai da kanka ka ba da kuɗi ka siyo wakanda za a yanka ka da shi an fahimta shi sa allah maɗaukin sarki ya zama tare da mu to kwana uku yana tambayan kowa hatta kala radiyallahu anhu kuji na abdurrahman ya ce wallahi ma taraktu baitan min biyutul muhajirin wal ansar ce gida daya daga cikin gidajen al'ansa da al muhajirun yace ban bar gidan nan ba illa wasu altuhun, face sai na tambayi mutanen gidan fama ra'aitum ya ce tambayin da ne masu bangan wa mara aituhum banga mutanen gidan ya adiluna bi usmana ahadan suna daidaita wani da usman in bai je ba cewa kada yake yi aliyu da usman ba cewa yake yi mutum shidan da aka ce a zaɓa ya kuke gani sai ce usman idan kuma da za a ce ali da usman fa sai ce usman kaga usman ya fi abdurrahman dan auf usman ya fi sa'ad bin abi waqqas usman ya fi talhat bin ubaidillah usman ya fi az bin al usman ya fi ali bin abi talib ba su daidaita kowa da usman ba ku san usman ba ne sai mun zo cikin bayani za ku san waye usman kaji annabi ya buɗe baki ya ce ma darra usmanu ma fa'ala ba'adal yau ba abin da zai cutar da usman duk abin da ya yi annabi ne fa yana zaune aka zo aka ce ga usman yana sallama a kofar lambu annabi ya ce ku yi mai izini ya shigo ku ce mai ɗan aljanna ne shi ala balwa tusibu akan wata fitina da za ta same shi annabi ya ce mashi allah zai baka matsayi in an nemi ka bar matsayin ya ce kakka bari kun ji ɗaya lokacin da 'yan tawaye da za mu zo mu karanta su a ƙarƙashin zigi da tunzurowa na abdullahi ɗan saba wanda za mu zo ku ji ɗaya bayan ɗaya kowa da sunan shi da ɓannan da ya yi addini da irin fitinan da ya tayar tun daga sojojin misra da sojojin Kofa da sojojin basara da waɗanda aka tsinta a madina da waɗanda suke tsararu ne daga ƙasan turkiya da wasu ɓangarori da dama da za mu tattauna kuwa za ka ji irin rawan da ya taka wajen kashe sayyidina usman a daren da za su kashe shi ya yi azumi ya ce ya kwanta mafarki kafin buɗe baki sai ya ga annabi ya ga abubakar ya ga umar da wasu sahabbai suna cewa usman kai maza ka zo kai buɗe baki a wajenmu in na ganin ko mu ne nan muka ce da buɗe baki muka ce kai sauri ka fito aji ka zo kai buɗe baki a nan za ka yi sauri a yi don kai ka san buɗe bakin ɗakin ka ba irin na nan ba ne to na buɗe bakin da usman zai je da mai gidan kowa da kowa ba iri ɗaya ba ne ko iri ɗaya ne manzan Allah kuma yana za a buɗe bakin fi maka adisidikin inda malikin mukuttadir Ke sa diyan da suka kada suka raya usman ya ce mana nan za ka zo ka ji namiji da gaske namiji da gaske ba waɗannan 'yan Daudun ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi ne sai ke cewa ba wasu da yadda kowa da usman wannan ruwaya limamul bukhari fitar da ita a kitabul ahkam babu kaifa ul imamun nasu imaman nasu babin da ke bayani akan yadda mutane suke malliman mubaya'a a lamba hadisi na 7207 ai anna hadha al-amra mu ba shiratan wannan zaben da aka yi ma ba fa daga nada su ne suka yi ba ya kamata ka sani shi sa karshen waɗannan bayanan duka za mu zo da hoton yadda abin ya kasance inda za ka san sahabban annabi mutane ne adalai inda za ka fahimci sahabban annabi mutane ne masu taka tsantsan da duniyan nan sabon annabi ba mutane ne makwaɗaita wanda suka ƙosa su samu abun duniya su miƙe kafa su yi wulaƙanci ba ba haka suke ba za ga yadda aka yi kowa fatan shi ne addinin ba wanda yake fatan kanshi ba wanda yake fatan me zai samu babu wannan daga cikinsu allah madaukin sarki ya kara masu yarda to sai mala yake cewa ai anna hadha al-amra lam yakun mubasharatan fil a. wannan mubayan ba kai tsaye aka yi kawai daga zaben suka zaɓi sai na usman ka watsi ba sai da aka bi diddiki aka shiga aka fita wa inna ma jalasa ba da an akhadha al-ahada alaihima thalathata ayyamin lokacin da aka nada shi ya zama jagoran zaben khalifa sai da usman ya zauna kwana uku summa ba'da zalika ikhtara usmana bayan nan ne ya zaɓi sayyidina usman a kwana uku za a iya wannan aikin kun fahimci wannan da kyau ku duka za a iya yi ba wani abin da zai ba da wahala a najeriya ma ba a ranar ɗaya ke zaben shugaba ba ko ba ranar ɗaya ba ne an yi an gama sai dai wajen tattara alƙalima ne kuma ce wannan sai dai ku bar ma Allah kawai hmm. abin da kuka zaba a baku ko kuma a zaɓen muku ya sa wani ya ce kai za a ga ƙwara ya ce eh mu kuma za mu irga muku ba ku fahimta ba wai ana tattauna ne tsakanin 'yan jam'iyyar masu bakaken kaya da jam'iyyar masu fararen kaya shi mai farar riga ya ce a allah kai ranar zabe, za ku ga ruwan ƙuru'u za ku ga jama'a ya ce kafa da gaskiya amma dai mu za mu irga muku shi kuma shugaban masu farare ya ce mai a kasa a tsari a raka a jira a fada kuma aka yi haka kuma aka raka da addu'o'i masu nauyi Allah maɗaukin sarki kuma ya ce yana nan ya sa ido zai tsare ma bayan shi ya tsare Allah ya sa mu dace isa muna nan za mu zo za mu kira wata lakca kwanan nan za mu yi ta dangane da yanayin da ake ciki mu ba har gido za mu zo mu yi da hayaniya ba za mu yi junanmu nasiha ne kawai irin wannan yanayin in an kai haka to ana zauna a yi nasihantar da jama'a ne su fahimci mai ya kamata mu ba za mu zagi ba mai za mu yi addu'a in allah ya karba addu'an to kowa sai yi mamakin yadda rayuwa za ta inganta dama so muke rayuwa ta wahala koko ta inganta wallah za ta inganta kuma za ku ji yadda magabatanmu suka shiga irin wannan yanayin da yi abin da ya kamata to allah maɗaukin sarki sai da ya inganta masa al'amari an fahimci wannan da kyau ku in kun ɗauki ƙisan dajjal ai akwai wannan a ciki bayan jama'a sun shawuya sun shawuya sun shawuya bayan da aka kauda dajjal aka kauda ya ajuju waɗanda ba walhalu ne aka ci ba jama'a suka waye gari sun samu kansa a wani yanayi na kunci har ya zama idan mutum ya mallaki kansa ana kimanta shi da ya mallaki kamar dinari ɗari ne kansa dinari ɗari dinari ishirin fa daidai yake da naira dubu ɗari shida da sittin da bakwai ishirin dubu ɗari shida da sittin da bakwai so biyar shine darajan kansa kan fa guntula kan wannan da za a je a yi ganda haka yake amma da suka haƙura yanayi inganta annabi isa yi addu'a nan da nan kawo sai ga yanayi ya zo ya kyau sai a samu roman kwaya ɗaya ya isa familin gida ma girman mai katon sasa sai a matsi hantsa na akuya sai mutanen magoma gaba ɗaya ishe su hantsa na sa sai ya ishi mutanen zariya baki ɗaya hantsa na raƙumi sai ya ishi mutanen ina mutanen zonwan baki daya sau albarkan da ya sauka sun yi haƙuri sun yi imani sai suka yi addu'a amma dole sai an yi haƙuri wani zai ce har zuwa yaushe har zuwa sanda allah ya nufe kwarin ne domin annabawa ma sun shiga haka mabiya annabawa ma sun shiga haka wa zulzilu hatta ya ƙunar rasul na amanu ma'ahu mata nasarullah ala inna nasarallahi kare. shi sa kar mu lalata aikin da muka yi ala inna nasarallahi qarib shi yasa duk wanda ce woyo sai a ce ala inna nasarallahi wanda ya ce wannan wani irin canji a ce ala inna nasarallahi ci kenan kawai sai mu zauna lafiya kawai mu ba mu zagi sai addu'a amma za mu zo mu karanta tarihu har za ku ji yadda al'amarin yake an fahimci wannan ba ga yadda sabai farkon canjin da annabi ya kawo maka ba an wahala wasu da suka je habasha aka zo shi ma kan shi ya ji abin ba na yi ba ne allah ya ce a yi madina amma karshe sai da suka zama a izza duniya gaba ɗaya sai ta bi su an yi wannan ko ba a yi ba ƙarshen al'amari wa ra'aitan nasa ya da na fi dinin lahi afuwaja an gani annabi ya ce hatta ya sirar rakibin min san'a ila hadar maut ba abin da saka babu ɗan arratti suka samu annabi kenan yana kwance a inuwan ka'aba ya da kai da bargo suka ce muna cikin wahala da kunci da wa mai da wa aka ta lissafi ya ce kuna da gaugawa ne ku yi haƙuri mana allah zai cika al'amarin nan har sai mahayya hawo dabban shi tun daga misali mai duguri har ya tike zuwa lagos ko ya tike zuwa fatakwal bai tsoron kowa sai dabbobi masu farauta kasa cinye mai awaki amma hankalin shi kwance ba abin da ya dame shi da 'yan boko haram ko 'yan fashi da makami ko 'yan garkuwa da mutane hankalin shi kwance mu wallahi haka sai ya faru domin wa tilkal ayyamu nadawilu ha bainan nas amma dan je sanye sanye ko Allah ya kai maran da zan sanar za a yi wannan sai kun gaji da jin nasoshi sai kun gaji da jin tarihin magabata da littattafai da shafuka da mujalladai da komi za a zuwa ya barinsa a wannan wajen a gaya ma mu don ku fahimci yadda al'amarin yake wajewa Allah domin ma na ya yi tsinki ina ma ina ma ina ma albani na nan an samu matsala network failure garma ta kare da sauran aiki ni har na san malaccin da zai dire amma za mu yi a madadin shi za mu yi allah kai mashi saƙon allah maɗaukin sarki ya samu daji. wa'inna inna ma jalasa ba da an akhadha ahada alaihi ma ta ayyamin kwana uku summa da zalika tara usmana bayan ya zabo usman malam ce wa minal muhudin yana daga cin abin takaici abin ɓacin, abin damuwa abin tir abin kaice-kaicu abin allah wadare annana nara kutubar tarihal haditha muna ganin littattafan tarihi da aka rubuta su kwana-kwanan nan kasan masu ɓanna su ne 'yan baya su masu gyara suna ina suna can farko duk wata wahala su suka sha da suka gama shan wahalar ne 'yan karshe da suka zo suka ce sun fi kowa cancanta sai suka haifar da ɓanna an fahimci wannan da kyau ku shi ya sa ma mawaƙi ya ce fazar hawa sharrik la yi ƙirribi kalgarbu. kabar wannan hayaniyan da yake yan ƙarshe da suka samu ƙarshen koma can farko nan ne za ka samu alheri an fahimci wannan da kyau ko ya ce littattafan tarihi da aka rubuta a zamanance allati ta takallamu an hayarar sahaba waɗanda suke zuwa suke magana kan hayaratis sahaba ko hayatis sahaba sauri zaɓaɓɓu na rayuwar sahabban annabi tu'ridu an riwayatul bukhari sai ga sun kauda kai game da ruwayan bukhari da gangar ba iri iri ga wannan ruwaya na bukhari da makaranta su irin waɗannan littattafai na tarihin zamani madadin su ɗauko ruwayan bukhari su karanta mu al'umma a tafi sambel kai tsaye sai su aje sai su ɗauko waɗannan ruwayoyi na ƙanzon kuregi wata a hudu bi riwayata abi mikhnaf sai su ɗauko ruwayen abu mikhnaf ai musa abu mikhnaf Allah ka ji gan albani a nan ya karanta mana waye abu mikhnaf a kan teburin nan a cikin hikimatun minar tarih wani zindiki ne makaryaci ɗan shi'a lut ibnu ya haya abu mikhnaf al-makzuba ruwaya ta ƙarya fi tarihi tabari wanda ta zuwa cikin tarihi tabari kun san abin mamaki tarihi tabari wanda bai san tarihi tabari ba in ya shiga sai ya bata shi tabari ya ruwaito maka duk wani abu na tarihi da isnadi wai in kai ka kai kwanjin ka iya karanta wannan littafi to ya kai ka iya tantancewa ka tace abin da yake faɗi an gano wannan kawo misali ne yanzu muna zaune sai a ce wane ne ya ce sai a ce wane Allah ya kiyaye misali Wani daga cikin malaman hadisi ne yana kwance bayan la'asar yana dan kailulan shi yana hutawa sai wani shi koyi buki kafan shi wani wani wani wani tash tash tash tash sai zumbur sai miki sai ce kana bacci bayan la'asar bayan annabi ya hana ya dauka irin malaman da za a ce masa annabi ne kaɗai su shiru babu bincike sai ce wa ya gaya maka annabi ya hana sai ce wane wane wane ce kashi amma da Allah don ruwayan wane ne zaka hana na abin da zai amfani da ni sai ya jan bargo kawai ya kalli gaba sai ci gaba da tsoron bacci shi kaga irinsu za su iya karanta tabara amma wanda ba zai iya ba fa yana jin isnadin ne kawai yana faɗi ya ja su ja shi ya ja su ja shi ba zai bata to yanzu alherin da nake muku bishara an ware tarihin tabari an buga sahih tarihin tabari za'if tarihin tabari in ka ɗauka sai ka karanta hankalinka kwance na sha zuwa nan ina ɗibo muku bayanai a ciki muna karantawa Allah ya sa mu dace wa hadha nassuha ga nassin wannan ruwaya na Abu Mihnaf wancan makaryacin don dama mu a nan abin muka ce duk abinda akwai amfani ciki sai mun karanta hmm? yanzu don allah jama'in tambaye ku yanzu bom alheri ne hmm? bom alheri ne ko shari ne amma zai yi ƙasa zaunanniyar ƙasa irin najeriya ya zama bata ta da bama-bamai kuma sadaka ake bata mai take yi shari ne ba zai yi a zauna ƙasa ba bom yanzu bullet bindiga alheri ne amma zai yi a ce ƙasa ba ta da bindiga ai ba zai yi ba dole ne waɗannan sharrorin sai mun san su alimtu sharra lalish sharri walakin da tauke za mu san wannan ruwayoyi na ƙarya ba don mai ƙarya ba ba don mu da ƙarya ko mai bayanin ƙarya ba sai don mu kiyaye ƙaryan da aka kawo musan hanyar da za mu rushe shi shi ne kawai yanzu allah zai yi ne a ce a gida dukkan gida duk tsadin gida a ce ba bayi ba matsayi har ma da za ka yi gida mai kyau za ka yi aure amaryanka ta zo ta ke kafa in ka ɗanɗasa bayi sai kaga a gidan amaryan an zo ganin masaukinta ana bayani kai ba ku ga bayinta ba ashe amarya na kashi misali nake yi <laughs> yanzu misali an yi bayi don sharri ne ko ko don gyaran zamantakewa wannan sai mun karanta wannan yanzu muna ta karanta sahihi sahihi sahihi to daidai ne da kuma yanzu a gidanka sai ka zo da bayi don wannan in ba ka san shi ba ko kana zaune ɗan shi'a da wani riji za su ɗauko wannan ruwa ka karasa yadda za ka yi da su yana ɗaukowa sai ka ce tsaya ba kaza ne da kaza da kaza ba e to ruwayan ba ta tabbata ba ruwayan abu mikhlaf ne kuma abin da ya sa ta zama ƙarya ce saboda kalma kaza da kaza da kaza da kaza ta take ciki domin asalin ruwayan bukhari da sauran malaman sunna ga abin da suka ruwaito shi kuma wannan makarici ne ɗan shi'a ne makiyin sahabbai ne shi ya zo da abubuwan ƙarere ya juna sai ka zayyano abubuwan da za mu zo mu zayyano a nan sai ga ɗan shi'a ya nemi waje ya zauna ya da sauran bakin magana bayan da ya iya da kai dan zai dauka ya ganka ko kai dan boko ne ko kai dan kasuwa ne ko kawai yana ganin ka kawai kai ba malami ba ne zai ci kasuwanka kawai sai ka sa ba ka taɗi shi mala albani yake ba mu labari akwai wani mai kudi yana sai da gold yana zuwa kullum karatun bukhari in ana yi a wajen shi ran nan sai wani malami sai ya zo wajen wannan mai kudin maula cikin cikon maula domin ya birge sai ce kaji mutanen nan wai har sun kirkiro wani sabon abu wai sallah da takalmi sai wani alhajin ya ce daya malam sallah takalmin nan ya tabbata ya shiga shago ya ɗauko sahihul bukhari ya buɗo ya karanto isnadi tiryan tiryan har zuwa kan sahabi zuwa ga annabi inda annabi ya salla da takalmi ya ce ba kirkirwa suka yi to yanzu kaga alhaji ya ci ciwin ɗin malam kenan yanzu kaga shi ne malamin yanzu malam sai je nemo abin maula ya ba alhaji nan dama malantan shi ne take ba shi kariyan da ake mai maula to yau babu malantan yanzu waye malamin labai ne malam shi yasa ku san abin kafin harkan ya zo an gane wannan kana ofis ɗinka abuja matsayinka na governor ko kana abubuwa jihar ga da sauransu duk malamai suka za su yi maka hayaniya lokacin kana ɗalibi duk sun san waɗannan abubuwan sai ka ce kai bari mun san waɗannan abubuwan ba daidai ba ne ɗauko littafin hikmatu min tarih sai ga malamai ce eh ka san wannan ce mun lokacin muna matasa you know ai mun ka ina fatan mun gano wannan da kyau ka ci duniya ka cinye lahiran duka da izinin Allah sai an yi haka lamma ta'ina Umar ibn al-Khattab ji kaman gaske yace wai yayin da aka soke umaru dan Khattab to akwai wani abu guda ɗaya a nan wajen da bamu gani ba menene shi radiyallahu sai ce Umar dan Khattabi qila lahu sai aka ce da shi ya amiral mu'mini ya kai sarkin mu'minai law istakhlafta don me ba za ka naɗa khalifa yanzu yanzu ba qala sai umar ya ce man astakhlif in zan sa cikin jama'a wa zan sa man astakhlif yanzu wa zan sa cikin jama'a in ma zan sanya shugaban ne law kana abu ubaidah ibn al-jarrah hayyan kai co da a ce abu ubaidata ibn jarra yana raye istakhlaftuhu wallahi da shi zan sa kai na tsaye gaba gadi dangas fa in sa'alani rabbi idan muka yi waiwaye adin tafiya cikin tarihin nan da za mu kai wani waje kai magana da za mu je mu ɗauko lokacin da annoban amwas ta kama garin da abu ubaida yake nan ba yadda umar bai yaba garin nan ba in karanta do kaji abinda umar yake hadi duk da zai har ma da umar yanzu zai shiga garin aka kawo hadisi cewa kar a shiga saboda kaza abu ubaida shi ya kalli umar ya ce za ka tsere makaddara ne kuntuna umar ya ce ba tsere ma kaddara zan yi ba zuwa wata kaddara zan yi ya ce wallahi da wani ya faɗa ba kai ba cikin shi su ya gaya mashi kuna fahimtar wannan da kyau ba yadda umar biyu bai bagarin umar na barowa annoba ta ɗauki ran shi kun ji abin umar yake hasa za mu karanta wannan doku akwai katin da muke da asuba na bulogul mara a nan makaranta waɗannan abubuwan baki ɗaya allah ya samu dace wani zai ce a bulugu ƙwarai da gaske ai ba irin katin bulugun da kake yi ba ne ko wanda ake maka za mu karanta abubuwa da dama a cikin ce na cikin bulugu sai mu ce ma a ina sai ce gaje ka samu a tsammani na katin bulugunmu da muke ba mu kai hadisi na sittin ba har yanzu a ciki amma kuma kalla ina ganin mun kai kasa da ya kai 60 ai muna kasa 130 da wasu 'yan mutsa-mutsa ya sama inda ka san ba irin karatun da ake yi ne na wannan fazuku falallazi da kubo ba Allah marauke sarki ya samu dace mutane suna kasa ganewa ne irin karatukan da muke mutane a da bukata ne ya taso malamin kwaya ɗaya ne ga mata ga maza ga yara ga manya kowa na son a karantar da shi akan mustawan shi ko malami ɗaya to sai samu waɗanda ake ganin suna ɗan haske-haske da ganewa sai a masu irin abin da ake idan aka rasa sojoji kuma ga yaki ya shigo ƙasa ba ana ɗiban samari a je a yi masu mai man mare man mai man mare man ba shi ba ne let right ma ba za su iya ganewa ba saboda kawai an ji an samu ƙato ne ya zo siyan a ko a ce wuce sai a samu kafan shi na ɗaya sai a ɗaura mishi tsumma ana cewa mai tsumma sai daga mare tsumma sai sauke wancan ya daga wancan to sojan bandasho kenan ana nan ana nan sai a je sai a bugi abin da ake son a bugi kamar ruwan kashe gobara ne idan misali karti suka fito da bokiti guda sun yi fitsari za a ce a'a ba tsarki ai abin da ake so kawai gobara ta mutu wani maganan wai wannan ruwan kwata ne bai taso ba ina fatan mun gano wannan ko ɗan giya ne inda zai hau sama ya tsarara a wajen za a yadda ita dai gobara ta yi mai to to shine fa abin da ake ma matasa ana yin wannan sun gaji yara suna malam malam mata da malam malam sai su yaudaru madadin su zauna a karantar da su karatu na hakika randa karatu da ba da ilimi na gaske ya zo sai kuma su kasu cewa goni sai kuma yan hikimomi da yan dabarbaru da yan abubuwa ga su ga irinsu an fahimci wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya samu dace to ne yake cewa da abu ubaida na nawa ya sashi zai yi fa in sa alamiyar rabbi da zan isa lahira allah ya tambaye ni in ji umar kai me yasa ka sanya abu ubaida Kultu umar ya ce zai ba allah ansa da cewa sami'tu ya yaqulu annabinka naje yana cewa innahu aminu hazihil umma ne amintaccen wannan al'umman ni ma na aminta da shi saboda ka yi rike amanan al'umman nan ina fatan kun gano wannan da kyau kuma wannan da annabi ya ce abu da amintacce ne ya gaya ma kowa ko bai gaya ma kowa ba kowa ya sani amma yanzu wai sai za a ce maka wane ya ce bin yadda da kowa ba sai wani sai a ce wa ya gaya ma'a a wai bai gaya ma kowa ba sai shi shi kuma al'adan wannan mutum ba haka yake ba kowa ya sani sai mu ce a kai dai kawai ka dai ga dan wani abun masarufi kana son ka danne da dai ka roƙa ba kai ƙarya ba ita wannan ƙaryar da kai matsalan ta sai an hada a lahira za ta data kun ji inda matsala take kai ƙarya da mamaci baka sa ba baka sa abin da kake yi ba wallahi kai ma mamaci ƙarya ka san abin da kake yi ba na rantse da alkur'ani gara kai ma mutanen duniya duka ƙarya akwai yiwuwan ka shiga jarida ka shiga ka za ka ce ka tuba amma mamaci kai mai ƙarya ka shiga uku ka lalace kun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya ce muke mu tazu wani bawan allah ya kiran daga amerika yake cewa intanet ne ya ga wani wa'azi da malam albani ya yi matasa abokan aikin da'awa ya ce wannan abin ya burge shi sai ya sauke karatun da ya sauke sai ya ji cewa malam ya ce zai gina wajen da'awa ya ce kuma ba zai taimaka kowa ba kada wani ya zo masallacin sai yana son fenti ko yana son kaza ya ce a taimake shi ce ba zan yi ba kila wani ya taba jin wannan ya ce inda zai taimaka wajen da'awan da ya yadda wanda da'awar shi ce ake yi a duk duniya nan kaɗai zai taimaka ya ce daga dayar hadis da ke ginawa sai dayar hadis na wajen dodo ya ce sai markazin salafiya kasan wanda bai da imanin ka ce mashi mai shagu <laughs> to mene to kaga kana firgita wawa kenan ina fatan ban gano wannan da kyau ya ce to yanzu kenan sai yanzu ta samu duniya in ce albani ma alkawarin zai taimake ne gina man waje aya kasa da faɗa kowa ya ji ya ce nan kaɗai zai kawo gudunmawa kuma ba kasa ɗinan ba a haka inda ya rayu ya kai lokacin da zai wannan sai ya yi amma yanzu ya riga ya mutu ba ka yin ya ka ce ya maka alkawari aina ya yi wannan rayuwa tana da matsala jama'a dole ne al'umma sai sun yi kafa kafa akwai waɗanda sun yadda da duniya ne kadai abin ake faɗi za a yi lahira ganin suke ƙarya ne Allah ya ganin suke ƙarya ne mu da a ba mu a nan duniya mace mace ne gara kar Allah ya ba mu ya bari mun je lahira muna da rabo ma samu duniya ta me ke nema duniya duk wanda a yau ya ba shekara arba'in baya ina gaya muku ya shiga taitayin shi Allah ya shiga taitayin shi Allah ya kiyaye ta makanan yara ne to shi ne sai ke cewa walau kana salimun maula abi huzaifa da salim maula abi huzaifa na raye hayyan istakhalaftuhu umar ya ce shi zan sa khalifa fa in sa'alani rabbi in ubangiji na ya tambaye ni qultu sai in ce sami'tu annabin ka annabinka je yana cewa inna saliman shadidul hubbi lillah yana matukan san Allah kun ga wannan da ke ku shi yasa na bashi to bar mi tambaya salim din nan shi ma ya rasu malam ya shi salim ya rasu a ina ya rasu da kai nake eh to kagan matsalar rashin zuwa karatun ba kullun a jere nan malam shi aina salim ya rasu an samu matsala malam aina salim ya rasu eh ba a ci waƙin musailama malam aina salim ya rasu Yaƙin ya mama kun gano wannan da kyau haka ake cewa mun karanta a nan da aka je yaƙi mutanen musulama suka yi kura salim ya ce aina ahalul qur'an dama annabi ya ce duk wanda zai karanta alqur'ani ya koya wajen mutum hudu daga ciki akwai salim maula abi hudai aka ce salim za ka iya wani komanda ya gaba ya ce Allah wadaran mahaddacin alqur'ani iri na kafiri ya kora ungudu ba zai yiwu ba A nan ya rasu so ake duk abin da yake karanta na ilimi kawai ya zama toka da ilimi a kan shi yana zuwa kawai kasan komai yanzu umar na kaice kaicen ya rasu to kawai sai ka san ga inda ya rasu yanzu ana tambayan ka ina abu ubaida ya rasu sai ka ce a sham a lokacin annoban amwas an fahimci wannan da kyau ko ya zama komi naka na addinin ka kasan shi duk wanda zai shigo da wani abu kana kallon shi ne kawai shi za karatun hikima din nan duk abin da ya karo a wajen ko za mu wata uku muna karanta sai mun karanta shi duk hutun da za a yi na wani karatu da ramadana za mu karatu kaza rana a ranar katin hikima na nan babu daga kafa in za a yi sallan azumi ranar alhamis ko juma'a a je ida a sauko bayan isha'i za mu zo mu ci gaba da katin hikima hikima ba ta da hutu in ma a maguma za a tsaye da arafa a gama hawa a sauka mu za mu hauna mu arafan anan an fahimci wannan da kyau ku kai anya zan cika wannan bakin kuwa ina fatan mun gano wannan da kyau da akwai yiwuwa za ta kasance allah maɗauki sarki ya sa mu dace to ne sai mala ya ce faƙala lahuwar rajulun wannan faruwa ya abu mai ne yanzu don allah kana jin wannan zaka ji labarin ya ma daɗi ya masu kari hmm? haka suke za su ibo gaskiya ana tafi sai a ɗan aje maka ɗan ƙariya haka ana ji sai a ɗan aje maka ƙariya kamar kai ne ana fesa ma turare kana jin ƙanshi sai ka ɗan saki tusa ka ce wanya za ka ana fesa maka allah ya samu daji sai wani sai ya ce a dulluka alaihi to in baka san wanda zaka nada ba inda biyun nan na nan da su zaka sa to din me ba zan baka shawara wanda ya kamata a samu kuma da ce to wane ne kake ganin ya dace a sa kenan sai ce abdullahi ibn umar ai ina ganin ba wanda ya kamata a sa ya rike wannan harka na al'umma sai danka abdullahi dan umar idan shugabannin yanzu ne aka ce to ayyalla labai to danka ba sai ce ka ban da masoyi irinka haka ne yanzu ka je ka samu sarkin garinku ka ce Allah ya sa ɗanka ya gaje ka me zai ce ko da ɗan nashi ɗan ƙwaya ne ba ya kai yi wani gida duk wanda ya san ya taɓa fada da sunna ko to kawai marma zai mutu don dai bayan da za a yi jinin shi ya hau kowaye kuwa na gaya muku in dai ka taɓa faɗa da sunna ko ka shirya ballantana mutum ya fada da sunna kuma ya fada da waliyan Allah hmm. ai man adani waliyan tana nan magana azantuhu bil bilharbi. Allah ya sa mu dace faqala sai Umar ya ce qatalaka Allah amma kai ku Allah ya tsine maka na rantsa da Allah Umar bai faɗi haka ba daga haka ke gane karya ba yadda za yi umar ya ce allah ya tsine maka sai dai ce sakalat ka ummuk ko haka ko laka amma ba zai ce katalakan lahu ba mutum na musulmi umar ya ce mashi katalakan la kasa wanda ake ce ma katalakan la abdullahi dan abbas ne ba za a ce kaji umar ne yake kallon jinin annabi yake ce mashi katalakan lahu shi sa daga irin wannan rakakan ake gano ba maganansu ba ne saboda kana jin kalan maganan mutum kasan inda take in kana da hankali ana zuwa ka ce maka wane ya ce kaza sai ka ce anya ko wane ne ban zaton shi ne saboda wannan ba kalan maganan shi ba wannan ba kalan maganan sa ba ne wallahi ma a arattallaha bi haza yace kai baka nufi Allah da wannan maganar ba kaga wannan magana asalin ruwaya ingantacciya umar ya faɗe ta shi wannan kalma naka ba don allah ka faɗe ta wai hak kaji asalin kalman da umar ya faɗi ce kai canka kaifa astakhlifu rajulan jaza an talaq ra'atihi ta ya zan ɗaura mutum jagoranci mutumin da sakin matan shi ma ya kasa sakinta daidai eh, mun san kadiyar me faru umar ne irin auren nan na gata yi ma abdullahi su kuma abdullahi dan umar su ustazai ne a masallaci suke kwana mun gano wani annabi ya zuwa masa hadisi kawai su kwanta nan ana nan umar sai ya gabari ma dan shiga ta sai mai aure a sallah asuba sai ga abdullahi fito ba a to dama ya za yi zo sallah asuba <laughs> ai da kowa ya fahimta ai ba sai an yi tafsili ba umar ya ga abin nan ya ishe shi suna haɗuwa da abdullahi ranar sai ce ka sake ta a'a shi kuma ya gane akwai bambancin bara da bana ya za a sake ta mai ta yi umar kuma shi bai gaya mai dalili ba sai tafi wajen annabi sai ce annabi kaji kuma babana ya ce kuma in saki matata sai ce a baka faɗallika ha jikin babanka biyayya ka sake ta yana zuwa bai tambayi halin take ciki ba tana al'ada ne ba ta al'ada ne cin da baba dai ya ce a sake kuma annabi ya stamping kawai shi gina sai me sai dura mata sake kawai ashe tana al'ada ita kuma tana tashi sai ta sheka wajen baban baba baba baba ka ga na ya sake ni ina al'ada ita bata san shi ya ce ba in kai ne su su su sha sha sha kana zuwa sai ka ce to shi gina ni sarki hakuri baba na kin san baya son ki an kulla mugun gaba tsakanin gidansu da gidanku shi kuma umar na ji an yi sake cikin idda cikin haila sai tafi ga wajen annabi ai ga abin da fayaran nan ya yi sai ce ka je ka umarce shi ya dawo da ita a ga shi abin da abu umar yake nema ya yi ne a dawo da ita sai ta ƙara wannan iddin ta yi tsarki ta ƙara wani haila ta yi tsarki in yana son ya sake ta anan sai ya sake ta sai ce fahusi ba alayya ɗalaƙatan sai aka ididdige man saki ɗaya ya yi amma dai dole in ka saki mace tana al'ada igiyan ta tsinke amma automatic kome ne wannan kome ne kai tsaye ba idda wannan ragargazan bayani sai mun zo babin haila a cikin littafin bulugul marami min adillatil ahkam Allah shi taimake mu sai ce mutumin da ya ka sakin matan shi zaka zo ka ce la araba lana fi umurikum sai mun zo wato na gaba ku sa alama daidai nan za mu tashi a gobe babu daga kafa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum